من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والوارثات wato mun kare magana akan abin da shahi maza mun komo ga mata walwarisatu sab'un masu gado cikin mata bisa godabe na idimaji bakwai na al'ummu wa ummuha uwa da uwarta wa ummul abi da uwa uba hawa na farko wa ‘yan alata da sun ɗaukaka mun samu nawa eh walbintu wa manatul idini da ɗiya da ɗiyar ɗa wa in nazalat da ta yi ƙas wal uktu da ‘yar uwa’ wazaujatu da mata wa maulatu da bararar gida nawa kenan a to a na idimaji bakwai amma gorebin tafsili goma to amma sai ga tsari sai malai ambaci takwas to na za a hidda do sai ya komo wal uktu kar uwa shi kika mallan kanuhi to li abiya ta shiga da ummi ta shiga sun zama nawa to nan eh? a sun zama goma akwai maulatu ai mu kira ba to nan na an ka ba da takardar da sun kai tafsilin masu gado dukkanin nawa ka gado sannan in mata zallana nawa da ya ba su haduwa takardar da ita an kace abu ita matsala ce muhimmiya wajen abin da shafi ilimi na fara'idi in mutum sai wannan domin matsalar fara'idi ba abin da ka karanta ga littafi shi za a kawo gabanka ba ba a kawo maka gado ka sai a ɗauko ma littafi ka ka duba sai dai in ka san farilla ta gado to sannan gadon karabuwa ka san waɗanda yake ma'abuta farilla sannan ka san hajjabu iskaɗin ka san hajjabu na ƙalin to sannan za ka iya gado domin yanzu mun samu mata goma can mun samu maza sha biyar mun kaɗa su ishirin sai sun ka haɗu gaba suna nan to duk kowa na faɗuwa ban da biyar to in an ka samu wannan takarda ita ko ta rarraba muku cewa cikin maza in ya zan duk suna nan to ga waɗanda ka gado to cikin mata in ya zan suna nan ga waɗanda ka gado to sannan in su mazan da mata in suna nan gaba dai ina wata ce an cikin takaddan nan ya kamata a ce ga ta yanzu da yake mai mutane na zai to mu ci gaba ko to mu zo walwarisu asabatun masu gado da asirci kun ya kamata shi takardar gata ya huzul mala yana riƙe dukiyar nan duka ya zan fara da in ya zan shi kadai asibi in zan shi dai misali idan mutum ya mutu yanzu bai da uwa bai da uba bai da mata amma yana da ɗa to abin da ya bari duniya komi ba a taɓa waɗannan sai shi riƙe duka domin ɗa bai da farilla ɗa namiji bai da farilla to haka nan in yan mutu bai da uwa bai da uba eh, in yan mutu uwa ba ta nan bai haihu ba bai da mata amma uba ne na nan to shi ma uba asibi na haka nan in ya mutu babu waɗancan duka amma yana dan washe ƙiƙi ko la'addi ko dan dan washe ƙiƙi ko dan dan wasu la'addi du'a sai baina ko ba zuwa da shi ba to mu zo shida babu inda za ka zo ga matsala ta shahi fara'idi a ce ga rabon ɗa shi rabon ɗa abin da ya kashe duka duka yake son a bar mai in ko ya yana to sai su raba bis wuya in ko maza da mata na sai su raba lin zakai amma diya tana da farin yan an mutu an kabata tana da farilla awo <laughs> to mazo aw ma faddara alal furudi huzul mala yana rike dukiya duka in zan farada aw ma faddala ko kuma abin da ya rage anil furu daga farilla shi asibi yana rike dukiya duka in ya zan shi shi kadai ko kuma ya rike abin da ya rage bayan an hisuwa masu farilla ina misali ka uktin ka uktin ma abincin muna tare da kuwa ka uktin ma abincin a bintul ilimi sai ba ko kawo amini kamar ɗaya uwa ko to kaga abinda an kai can baya tafsir لمعرفة ilmin irfi samanati na kafin wato akwai mas'aloli guda takwas yana zai yanzu ba sai mun karanta muku kuna kuna aibin su ai kuna mun shiga karatu ko to muna tare da kuwa ma abincin kamar in mutum ya mutu sai Allah da ya mai cikawa sai zan bai ba komai duniya ba bai ba kowa duniya ba illa yar uwa ta yi shaƙiƙiya ko li'addiya amma yana da ɗaya wanda ya haifa ba an ce shi asibi yana riƙe farila abin yana gaji dukiya duka ba ko kuma ya amshi abin da ya rage bayan farilla to sai ga mutum ya mutu da ya mutu sai ya ba uwa ta shaƙiƙiya sai baɗiya ta ta tsatso to a nan abinda an laɗe ɗaya ta tsatso nufi ɗaya cikin biyu abinda an fari laɗe uwa shaƙiƙiya ko li'abbiya nufi ɗaya cikin biyu in babu ɗaya ko ɗa muna tare da kuwa to yau sai ga Allah mai cika ya bar ɗiya ta ta tsatso ya bar ƴan uwa ta shaƙiƙiya ko ƴan uwa la'abbiya to sai an ka buga an ka hissuwa ma ƴan uwa shaƙiƙiya eh, ya fi ta tsatsu nufinta na rage to sai shaƙiƙiya da ta kwashe nufin ga da asinci nan ta zan asiba ko ko ƴan uwa abiya ta kwashe nufin ga da asinci yanzu asiba ta wa ma'abinta yan asabat in ji ne lamiya au Bintin idini. ko ku Allah ya wa mutum cikawa amma ɗanai ya mutu ya baɗiya sannan shi ko ya mutu ya bar uwa shi ƙiƙiya. ya bar uwa ta shi ƙiƙiya da ɗaya ɗanai to ɗaya ɗanai ba gado ya sai mara da ɗa ba za ta yi gado kamar ɗaya Eh? kamar da ya zazo ya an ka buga an ka yi sama ɗaya ɗane nufi to wanga nufin da ya rage sai a washe kikiya muna tare da kuwa amma yanzu da ɗiyar ɗiya ta yi ta to sai a buga a ba ƴar uwa ta yi shakikiya nufi rabin gada annan sai a kwashe a kai bisa mali ɗiya ta ba ta gado malam ya kwan an hurbi unsa fusila mace ta yanki gado nesa take wazu furudin ma'abuta farillai farilla da a cikin littafin Allah shiddata amma malamai sun yi ilhaƙin guda sun ka zan bakwai wal hurubu sittatun farilla shiddata to na farko an nisfu to nan matsala take ha walla amsin summa izna ne ba wal alifu li wa bidin qad suqira wa zayuha li sab'atin qad kutiba wa daluha li arba'in za suqira zal sawin ma to mu zo kwalilla ce ta tushi da ta annisu nufi ya tabbata na mutum biyar ha'un kenan haba da baza haba da baza yanzu nan annisu lilbinti tamfaridu wa bintul ibni wa shaqiqati wallati lil abi wa zauji ma adami don haka alƙalamin ha'un yana alƙalamin biyan na ha babba ko haka mace ha babba to shi ne ha'un li hamsin alƙalamin ha'un na mutum biyan na to shi nufi ya tabbata lilbinti ga ɗiya tambata ta kaɗaitu inda ya zai zai ita ɗaya to nufi ne farillarta wa bintul ibil da ɗaya ɗa ita ba ta kaɗai ce nisfi ne farillarta wa shaƙiƙati haka nan shaƙiƙiya ‘yar uwa shaƙiƙiya ita ma tamfaridu ita ma nisfi ne farillarta wallafi lil abi da ‘yar uwa li in ta kaɗai tu nisfi ne farillarta wa zauji da miji ma adam lahadi in ba mai tare shi nawa kenan mun kai guda biyar ko to su alƙalamin biyar ha'ulle hamsin sun ma'irna lili ba haba bawon ɗin nan walahun rubu'u miji yana da rubu'i lamini na miji mijina ba'un ɗin nan ba'un alƙalamin biuta masu ce rubu'in dukiya duna wato shine miji ma'a wujudihi ta da samun hajibi wanga ba an ce ma'adamin hajibi ba to hiɗin nan lamilan hajibi na ta da samun hajibi kuma ta fasa'ida ma'a adamihi shi rubu'i na macana ko abin da ya wuce mata guda ko mata hudu na ma'a adamihi in babu hajibi wato shi miji sai akwai mai tare shi sannan zai dawo ga rubu'i amma mata sai in ba mai tare ta taka samu rubu'i mun kare da ha'u mun kare da ba'u wala hunna sumunu ma'ahu haba alif ba ta ja alif ko alif jana ko alif baki alif baki hmm. wala wannan sumunu su mata suna ɗaya cikin takwas ma'ahu tare da hajibi ma'ahu tare da hajibi suna da ɗaya cikin takwas wasulutani ha'un li hamsin summa iznani li ba wal alifun li wahidin qad sutira ko habada dalum alƙalamin huduna masu cusulsanin dukiya wato huduna farilla mutu huduna ko a ce da nau'i huduta wato lusani lallati da dadat hmm, wato sulsani farilla nau'i huduta lisnatayn fasa'ida ya tabbata gabi ko abin da ya daga min zawatin nisfi ne daga mabuta nisfi sai bakkanan iyan ka tsoji mata ɗiyan da ju mata shaƙiƙai biyu mata la'abai ju mata su da sulsani eh eh mm iyan ka tsoji mata ɗiyan da biyu mata shaƙiƙai ju mata la'abai ju mata muna tare ya nufa fa'ida min zawatin nisfi waɗanda yake da su ɗaya ne ɗaya cikin biyu aka ba su to sun haɗu sun zan su to da nan ko in sun kai su dubu eh Yeah.

Ah, to mun gaba ka da wannan don ga irin tankaɗe da ba sai ka mace ta baya eh? wa sulufu ah, shi ko sulufi li'ummin gaira mahajubatin na uwa na wadda ba ta ba awo haba da ba za sulufi abin nan da mutum li'ummin zai li'ummin gairin mahajubatin wani zai nufa sa'ida min waladiha bisa wuyati uwa in babu ɗan da ya tare ta an ba ta ɗaya cikin uku ɗiyan uwa in babu wanda ya tare su in sun ƙididdigu to su ma ba su ɗaya cikin uku amma su raba duk sawaiti daidai da daidai kada rama wani shi na wani maza da mata maza da mata awo duk daidai ne daidai awo hmm? to kasan kai da aka ji a ta yin mana. sulemana kasan ita yawa harka mudubanci ya yawa mutum abin da bai sani wada shi ke inda gihan addini na harkar da ba ta addini ba ta mutu abin faɗa abin da bai sani ba amma in ta addini ta ko mutum bai san ta shi faɗa zai awo hmm? wasu li'ummai uh-huh. ɗiyan uwa hmm. duba su ɗiyan uwa suna tare uwa ko da take kaina yanzu in uwa ɗanta ya mutu babu ba ta da shi ɗaya na gare ta sannan bai da wasu 'yan uwa nata waɗanda ta haifa ko yana da al'ubai ko na wala to uwa na ba ta ɗaya cikin uku inda uba bai nan ko bai haihu ba amma in uwa ta haihi ɗaya sun kai uku ko ubansu bai nan in dai ɗiyanta na duka ko bai haihu kowa ba to uwa ba ta samun da cikin uku sai a ba ta ɗaya cikin shidda waɗanda ɗiyanta sun haƙi dubu sun tare ta ga samun sulusi wato shi a matsalar gado ha eh ga ta magana kuma eh shi ko tambaya ta gana karatu abinda an matsala da mutum ya daga inda tsarin abinda doka to ya lalace a shi tambaya ya kai cikin wanga ni gace. eh to gaskiya na magana da shi malamin lukai ana buƙatar waɗanda aka karatun ga su yanzu karatu na mai ɗaukar hankali su mai da hankali su ban muna karatun ga su mu wani wuri ne. ɗiyan uwa in ɗiyanta sun ƙididdigu to za a wutar ita daga sulusi zuwa ga sulusi ka gane ka gane wannan to ba ka gane ba a'a in dai ɗiyanta na in ɗiyanta na ka gane to ko da ɗan nan nata bai haifi kowa ba ya mutu ko da bai da uba in dai ɗiyanta na suna ƙididdigu ko da ubansu guda ko ba ubansu in dai ɗiyanta na to sun tare ta samun sulusu eh, ka gane amma in ɗiyan wata mata na ba nata ba magada na ga wanga da ya mutu amma ba su iya tare ta ka samu da cikin uku ka gane karatun to mutai karatu to sai ni wa surusu hawalle hamsin sun ma'auna ne liba wal'alihulle wa bidon kada su dira dalon le arba'in kar su dira ba wani izani sun mazayin saba'a zayin saba'a to wasu dusu wahidihin to zayin ke na harafin zayin zayin alƙalamin bakwai ta masu ce sulusun dukiya bakwai na muna da lokaci ga zayin ku mun shaƙe? Eh? tauhiyar da shi kenan